sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Binta ya ce tare da Alheri Grace Abdu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Alhamis shida ga watan dubu biyu da uku. Kafin ku ja abubuwan da muke tafi da su, Alheri Grace ba mukanin labarai. To binta a wannan rana da ɗakin watsa shirye-shiryen duka mata ne. Jami'an tsaro a ƙasar Kamaru suna neman akalla ƙauyawa 25 da 'yan bindiga suka yi garkuwa da su akan iyaka da Najeriya. China ta ci alwashin mayar da martani kan Taiwan bayan wata ganawa tsakanin kakakin Majalisar Dokokin Amurka da shugaban tsibirin. na kamfanin twitter ya sanya gidan rediyon npr a jerin kafofin yada labarai na gwamnati tare da yi mashi lakabi da kafar yada labarai mai alaka da gwamnati matakin da kamfanin dillancin labaran ya ce zai mai da hannun agogo baya kanin labaran duniya kenan jami'an tsaro a kasar kamaru na neman akalla mutane 25 da 'yan bindiga suka sace daga wani ƙauye akan iyakarta da najeriya al'ummar yankin na kira ga gwamnatoci da su dakatar da gungun 'yan bindiga daga aika-aikar da suke yi a wuraren biyu na kan iyaka. Muna tafi da shirin lafiya uwar jiki wanda hawa Umar ta shirya kuma za ta gabatar. Za kuma mu saurari tafsirin watan Ramadan. Amma yanzu ga alheri Grace da labaran duniya. Jama'a salamu alaikum bar kamu da warhaka ga cikakkun labaran kamar yadda Binta ta ce Alheri Grace Abdu za ta karanto. Jami'an tsaro a ƙasar Kamaru suna nema aƙalla ƙauyawa 25 da 'yan bindiga suka yi garkuwa da su a kan iyaka da Najeriya. Magajin garin Ako Kenya Nkwai ya ce 'yan bindigan da ba a tantance ba suna kai hare-hare a kan iyakokin na Najeriya. rundunar sojan ƙasar kamar ta ce ta tura sojoji a kan iyakar da najeriya domin ceto mutanen da aka sace da kuma dakile ayyukan 'yan bindigar muna da ƙarin bayani bayan labarai china ta ci alwashin mayar da martani kan taiwan bayan wata ganawa tsakanin kakakin majalisar dokokin amurka da shugaban tsibirin tana mai cewa amurka tana kan hanya mara mai kyau da haɗari. kakakin majalisar dokokin amurka kevin mccarthy ya gana da shugaban kasar taiwan suyin wen jiya laraba tare da tawagar da ta kunshi 'yan majalisa daga dukkan jam'iyyun siyasar kasar sama da goma sha biyu an yi wannan ganawar ne a daidai lokacin da dangantaka tsakanin amurka da china take kara tsami da bambancin da ke tsakanin kasashen biyu masu ƙarfin tattalin arziki akan ƙasar taiwan ya ƙara asasawa. tun farko a yau alhamis beijing ta ce za ta ɗauki tsatsauran matakin kare ɗiyaucin ƙasarta da kuma yankinta sai dai zuwa yanzu ba a samu ƙarin ɗaukar matakin soji ba shugaban ƙasar faransa emmanuel macron ya ƙarfafa wa takwaransa na ƙasar china shi jinping gwiwa ya yi amfani da kyakkyawar dangantakarsa da rasha wajen kawo ƙarshen yaƙi da ake yi a ukraine Macron ya shaida wa shi yayin ganawarsu a Beijing yau Alhamis cewa cin zalin da Rasha ke yi a Ukraine ya yi wa ci gaban kasashen duniya lahani. China ta yi tayin wani shirin wanzar da zaman lafiya da ya shafi kowane bangare a kan Ukraine da ya hada da kira da a mutunta ɗiyauci da kuma kare iyakokin dukkan kasashen. Sai dai bai kira ga Rasha ta janye dakarunta daga Ukraine ba. Jami'an ƙasar ukraine sun ce ba za su yi wani zaman tattaunawa ba sai rasha ta janye dakarunta daga kasar ukraine din yayin da rasha a nata bangaren ta ke kirarin mallakar wuraren da ta mamaye to labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to nan ba da jimawa ba alheri grace za ta kawo mana karshen labarin duniya kafin nan bari mu duba rahoton mu na farko To kamar yadda kuka ji a farkon shirin jami'an tsaro a kasar Kamaru na nema akalla mutane 25 da 'yan bindiga suka sace daga wani ƙauye akan iyakarta da Najeriya. Al'ummar yankin na kira ga gwamnatoci da su dakatar da gungun 'yan bindigar da aika-aikar da suke yi a wuraren biyu na kan iyaka. Officials in Cameroon say unidentified gunmen abducted Jami'ai a Kamaru sun ce wasu 'yan bindiga ne da ba a san ko su wane ne ba suka yi awon gaba da mutanen ƙauyen a lokacin har-haren da ake kaiwa a kullum da kuma sace-sacen jama'a a wannan makon a gundumar Ako da ke kan iyakarta da Najeriya a yammacin ƙasar. Jami'an gundumar sun ce mazauna ƙauyuka da dama sun tsere daga hare-haren magajin garin Ako Nkanya Ankwai ya ce 'yan bindigar da ba a san ko su wane ne ba ne suka kai farmaki a sassan biyu na kan iyakar kamaru da najeriya ya zanta ne da murya amurka daga ako ta hanyar aiko sako. 25 people have ya ce ya zuwa yanzu an yi garkuwa da mutane 25 muna fargabar cewa akwai yiwuwar an yi garkuwa da wasu domin tun ranar litinin mu samu damar tuntubar mutane da ke bakin iyakar buku da abafum da akwanca da ke kan iyakan Najeriya ba. kuma babu wani saƙo da ya fito daga masu garkuwa da mutanen domin su sanar da mu dalilin da ya sa suke yin haka ba mu san ko an kashe waɗanda aka sace ba ba mu san ko suna raye ba rundunar sojin kamar ta ce ta girke sojoji a kan iyaka da najeriya domin ceto waɗanda aka sace tare da daƙile 'yan bindigan most of the villages have been abandoned as the population flee into nigeria and to rundunar ta ce mafi yawan ƙauyukan an yi watsi da su yayin da al'ummar suka yi gudun hijira zuwa najeriya da garin ako domin tsira da rayukansu don haka muna roƙon ƙungiyoyin agaji da su shigo su kuma taimaka wa mutane da suka rasa muhallansu amma mata da yara suna shan wahala kuma abin ya shafi fararen hula gaba ɗaya kuma mutane suna rayuwa cikin tsoro jami'ai sun ce makiyaya na tsallakawa cikin kamaru da shanunsu domin yin kiwo duk shekara lamarin da ke haifar da rikici da manoma haka kuma ƙauyukan da ke kan iyaka da kamaru sun sha fama da hare-haren mayakan islama daga najeriya kamar ƙungiyar boko haram sai dai wannan shine karon farko cikin fiye da shekaru goma da jami'ai ke zargin wani gangamin hari daga fulani makiyaya mazauna yankunan karkara a yammaci da tsakiyar afirka har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Alheri Grace da karshen labaran duniya. stacy Abrams wadda ta tsaya takarar gwamnan jihar Georgia za ta fara koyarwa a jami'ar Howard da ke nan birnin Washington. wannan ne mataki na farko da abraham ta dauka bayan da faɗi zaɓe a takarar gwamna ƙarƙashin jam'iyyar democrat karo na biyu zaben da ɗan jam'iyyar republican brian kemp ya lashe bara ya mai siyasar mai shekaru 49 ba za ta koma aiki gaba ɗaya a jami'a kamar sauran malamai ba sai dai za ta rika zuwa a matsayin bakuwar mai jawabi ta kuma rika gabatar da kasidai akan batutuwa da suka shafi jinsi da kuma siyasar baƙaƙen fata. ana zubawa abrams ido tun bayan da ta faɗi zaɓe tana ɗaya daga cikin waɗanda suka sa ido a zaben da aka gudana a najeriya a watan fabrairu kuma ta rubuta littattafai biyu a watan janairu abrams ta nuna niyyar komawa siyasa inda ta faɗa a wata hira cewa mai yiwuwa ne zan sake tsayawa takara Daga ƙarshe kamfanin Twitter ya sanya gidan rediyon NPR a jerin kafofin yada labarai na gwamnati tare da yi mashi lakabi da kafar yada labarai mai alaƙa da gwamnati a shafukan sada zumunta matakin da wasu ke nuna damuwa da cewa wannan yana iya kawo cikas ga amincewar jama'a a aikin kamfanin dillancin labaran. kamfanin npr ya ce ya damu matuka ganin yadda aka kara bayanan akan dukkan sakonnin da ta ya aika yayin da shugaban tashar john lansin ya bayyana cewa ba mu yarda twitter taimana lakabi da haka ba ba a san dalilin da ya sa kamfanin twitter ya dauki wannan mataki ba. tashar npr tana samun tallafin gwamnatin amurka ta hanyar agajin da hukumomin gwamnatin tarayya ke badawa kafofin watsa labarai da suka hada da kamfanin watsa labarai na jama'a pbc kamfanin npr ya ce tallafin da yake samu daga gwamnati ƙasa da kimanin kashi ɗaya cikin ɗari ne na kasafin kuɗin da kamfanin ke kashewa a wajen gudanar da ayyukansa a shekara sai dai har zuwa jiya laraba ƙa'idojin da twitter ya wallafa na cewa ba a ayyana kungiyoyin watsa labarai masu samun kuɗin shiga daga gwamnati waɗanda suke da 'yancin gudanar da ayyukansu ba tare da tsangwama ba kamar bbc na birtaniya da npr a amurka a matsayin kafofin watsa labarai na gwamnati ƙarƙashin wannan manufa. sai da Alheri Grace Abdu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe goma sha ne da minti goma na safe wato karfe wato karfe ah, hudu kenan da minti goma a Najeriya, Nijar kamar da Chadi wanda yake karfe uku da minti goma a Ghana. Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da biyar da kuma talatin da 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da da biyu biyar. Baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com muryar amurka.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumudumin su yanzu kuma ga shirmu na lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A makon da ya gabata likita ya koro jawabi kan bleaching ko shafa wasu mayuka don canza kalar fata da kuma irin illolin da ke tattare da hakan sai kuma lokacin da aka ɗiban wa shirin ya kawo jiki. To a wannan mako Dr. Khalid Sunusi Kani da ke asibitin Nasarawa a jihar Kano zai ci gaba da yi mana bayani ne kan irin cututtukan da shafa shafe-shafe ko bleaching ke haddasawa likita gare ka da akwai cututtuka da dama da waɗannan mayuka na bleaching suke sakawa a jikin bil'adama da akwai abin da muke kira da skin cancer ciyan daji na bangaren fata kenan mutum yakan samu wannan cuta kamar 'ya'yayen halitta a jikin bil'adama na bangaren fatar su dinga girma yanda ya wuce ma misali saboda mafi yawanci idan aka samu wannan hayayyafa na waɗannan 'ya'ya shine abin da yawanci turanci muke kira da ciyan daji wannan abu bai tsaya a iyaka nan ba da akwai yiwuwar wanda yake amfani da mayuka na bleaching zai iya samun waɗansu ƙuraje birjik da suke iya fitowa ɗan adam a cikin jikinsa musamman a fuska da akwai abin da muke kira da acne cosmetica waɗannan mafi yawancin ƙuraje sukan fito ne sakamakon mayuka da mutum zai dinga kwashe-kwashe yana amfani da su to za ga cewa waɗannan kuraje za su yi taɓa-taɓa su ɓata wa mutum kuma fuska da ma waɗansu ɓangararraka a cikin jikinsa waɗannan mayuka da ake amfani da su sukan iya haifar wa ɗan adam cutar da muke kira da chronic liver disease wato cuta ce da kan iya taba hanta ta tsaya tak ba ta iya wani amfani a cikin jikin bin adama ayyukan da ya kamata a ce tana yi za ta zo cewa ba ta yi sai ke ga cewa cikin mutum ya kumbura yana tara ruwa a cikinsa da dai sauransu mafi yawanci waɗansu da yawa daga cikin mata da sukan zo da cututtuka na irin koda kidney diseases ko abin da muke da chronic kidney diseases mafi yawanci sun samu asali ne saboda amfani amfani da waɗannan mayuka da sukan yi to sukan iya zuwa su lahanta wannan koda ta ɗan adam ya zamanto cewa baya iya yin fitsari yadda ya kamata baya iya fitar da abubuwan da jiki baya bukata sannan a rike abubuwan da jiki yake bukata to sai ki ga cewa koda ta tsaya cak har sai an fare wa mutum abin da muke kira da dialysis wato wankin koda sai ki ga mutum fuskas ta kumbura sannan kafafunsa sun kumbura sun yi sintim mutum baya iya numfashi yadda ya kamata wata rana mutum ya fama da zazzabi mai mugun zafi to duk dalilin waɗannan mayuka da mata sukan yi amfani da su da maza za a iya samun wannan matsala waɗannan illoli ba tsaya a nan ba kaɗai sukan iya taɓa har zuciya saboda zuciya ita ma takan taɓu sosai ta dalilin amfani da waɗannan mayuka ita wannan zuciya idan ta taɓu takan iya kumbura ta zo ba ta iya tura jini yadda ya kamata sannan mutum ya zo yana tafiya da ƙyar yana numfashi da ƙyar musamman mutum ya zo baya iya kwanciya babu fulu wani lokaci dalilin tsayawa da rashin amfani na wato waɗannan sassa na jikin bil'adama mutum zai iya zuwa ma ba shi da wadataccen jini a cikin jikinsa jikinsa musamman kamar koda takan fitar da wani sinadari wanda yake taimakawa wajen samar da jini a cikin jikin bil'adama. to idan aka samu wannan matsala mutum zai iya zuwa ya samu abin da muke kira da wato anemia wato ya zo ba shi da jini wadatacce a cikin jikinsa waɗannan illoli ba tsaya nan ba har jaririn da wacce take amfani da waɗannan mayuka ba ta haifa ba shi ma zai iya samun matsala ta kwakwalwa ko dai yaro a haife shi baya iya tsere kansa ko kuma yaro a haife shi baya iya magana ko kuma yaro a haife shi da ɗan ƙaramin jiki duk waɗannan cututtuka ne da za su iya samun jariri wanda bai ji ba bai gani ba. To likita na ci karo da wani rahoto da ke nuna cewa yawan amfani da kayan kwalliya kan haifar da mutuwar farat ɗaya. Menene illolin amfani da waɗannan kayayyaki ga lafiyar ɗan adam? Ba wani abun mamaki aiki ba ne don an ce mai amfani da waɗannan mayuka ya sami mutuwar farat ɗaya. A cikin bayanai na da suka gabata, ai na yi magana wannan magunguna ko mayuka da akan yi amfani da su sukan taɓa ɓangaren zuciya. To ita kuma zuciya tana ɗaya daga cikin abin da yake kawo wato mutuwar farat ɗaya. Da akwai abin da muke kira da cardiac arrest. Mutum kawai ya samu tsayawar aiki da tafiyar da al'amura na ita ɓangaren zuciya kawai ta ɗaya cak. To da akwai yiwuwar cewa saboda wannan illoli na waɗannan sinadarai da suke cikin waɗannan mayuka su je su taba ita zuciya sannan kuma mutum ma ya iya samun abin da muke kira da duk infection mutum ma finally ma idan zuciyar ta tabu ta tabu ko kuma waɗansu abubuwa su faru sannan a samu tsayawar zuciya sannan ta iya ma fashewa ko kuma ta iya samun dai matsala yanda mutum zai iya salwantar rayuwarsa gaba kida. To idan muka dawo kan maudu'in da muke tattaunawa a kai yaya za a kwatanta yawan masu bilicin musamman a Najeriya. Hukumar lafiya ta duniya wacce muka fi sani da WHO ta fitar da wata kididdiga a kwanakin baya wajejen shekara ta 2018 akan cewa kaso 77 na mata a Nigeria a wannan ƙasa tamu su ne waɗanda sukan yi amfani da waɗannan mayuka na ƙara hasken fata. To kin ga kenan wannan abu fa ba faɗan ƙaramin abu bane ba ya zama wajibi mutane su san illolinsa da kuma ta yanda za su kauce wa amfani da waɗannan abubuwa. Da akwai yiwuwar kenan waɗancan cututtuka da na faɗa a baya masu bilicin sukan same su to nan gaba fa asibitittukan mu za su cika da mata Burjik waɗanda suke da ciyan koda waɗanda suke da ciyan hanta waɗanda suke da ciyan zuciya uwa uba kansar fata kenan nan gaba waɗannan abubuwa za su iya yin katutu a wannan ƙasa tamu idan dai har al'umma ba su shiga taitayinsu ba. To likita banda amfani da mayuka mun samu labarin cewa akan yi al alluran bleaching a matsayinka na likita me zaka ce game da wannan waɗansu za su iya cewa a'a ai waɗannan magunguna ko ai waɗannan mayuka da ake amfani da shi ai yana da illa ki je ki dinga allura mana ai allura farar ɗaya kenan a'a wannan allurar tarwatsa taro kenan ai ita ta mafi gagarin mai illa mutane suna ganin cewa ai ba mai suke shafawa ba ai a jikinsu ne saboda wannan sinadari da yake cikin jikinta ai kaza kaza a'a ina farinta ya fi saurin yi ya fi game jiki ga baki daya suna ta faɗa irin waɗannan waɗannan abubuwa to amma fa in na faɗa miki illoli na wannan allurar mutum sai ya ruga a guje ita wannan allura akan yi rashin sa'a ta samu mutum ta daɗe mai jikinsa kamar ya kone ga baki ɗaya za ki ga cewa mutum kina ganin sa kamar wani konewa ya faɗa cikin wuta yayi wannan cututtuka muna kiran su da Steven Johnson syndrome ko kuma akwai abin da muke kira da toxic epidermal necrolysis daga jin waɗannan cututtuka da sunayensu duk da ke ba likita ce na san gaban ki zai faɗi masu sauraron mu gaban su zai yi dum saboda daga jin waɗannan suna ka san cewa ba wai abu ne da za su yi maka da wasa ba wannan allura da mata sukan yi saboda ƙarin haske ta takan kona su ta ba su matukar wato illa ki ga mutum fatar sa maimakon ta je ta yi fari bancin ta kone ta zo kuma ta yi kalar ƙonuwa a cikin jikinsa daɗin daɗawa ita ma dai wannan allurar bata bar kodar taka ba idan dai kana amfani da ita hantar taka za ta taɓa ta nan wannan kansa ta fata ita ma za ta iya baka wannan matsalar zuciyarka za ta iya taba ta sannan kuma yaron da yake cikin ciki shi ma dai ba a bar shi a baya ba idan dai mahaifiya tana amfani da wannan allura sannan tana dauke da juna biyu da akwai yiwuwar wannan yaro shi ma zai iya zamanto cewa ya illata ta dalilin amfani da ita dai wannan allura wace shawara zaka ba mu masu sauraron mu ko masu bilicin don kare lafiyar su. shawara ga yan uwa na mata da maza wanda suke suke ta'ada ta wannan bleaching na farko dai su fara sanin mahimmanci ita wannan bakar fata wannan bakar fata fa tana da matukar alfanu da yawa a cikin jikinmu na farko dai shine ko faduwa kai ko jin ciwo kai ko wani hatsari kai wannan fatar mu tana da kwari matuka kwarai da gaske ko da a ce mutum ya kwarzane ne ko ya ji ciwo ne to ciyan nasa baya zama wani so catastrophic kamar yadda mutum idan ya je ya yi amfani da man bleaching fatarsa ta zo ta kwaile za ga cewa wanda yake yake da baka fata fatarsa ta fi saurin warkewa idan ya ji ciwo amma idan mutum yana bleaching gaskiya akan samu matsala shi isa ya zama wajibi mata ku bar wannan ta'ada ta bleaching masu amfani da waɗannan mayuka na bleaching su dinga bibiyar irin waɗannan shiri-shiri da ake yi na wayar da kan al'umma domin su dinga jin illolin wajen ganin cewa sun yi sauri sun guji wannan ɗabi'a ta bleaching. To likita daga ƙarshe wani jan hankali za ka yi wa gwamnati gwamnati da sauran masu ruwa da tsaki kamar hukumar nafdac don hana shigo da kuma yin mayuka da suke da illa cikin ƙasa don kare lafiyar al'umma musamman hukumomin da suke da ruwa da tsaki akan ita wannan harka na dakile shigo da irin waɗannan miyagun mayuka zuwa cikin al'umma shine ya zama wajibi gwamnati ta fitar da tsauraran matakai wajen ganin cewa ta dakile shigo da waɗannan magunguna zuwa ƙasar mu Najeriya da sauran ma wato ƙasashe na Afirka afirka su ma su amfani da irin waɗannan shawarwari da muke faɗa idan aka yi haka za a rage samun waɗannan mayuka sannan kuma mutane ba za su dinga samun damar amfani da su ba sannan waɗanda aka shigo da su ma 'yan kaɗan ɗin so da a dinga sai da su a kuɗi masu mugun tsada saboda babu su to kin ga cewa ba kowa ne kenan zai iya amfani da waɗannan mayuka ba idan dai har an tabbatar da irin waɗannan dokoki a ƙarshe dai rigakafi ya fi magani masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Kuma da haka muka zo ƙarshen shirin a madadin abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku sai Dr. Khalid Sanusi Kani da ya ilimantar da mu. Ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya. To a gaida Hawa Umar yanzu kuma ga kaɗan daga cikin rayoyin da ku masu sauraro ke turo mana ta imel. Wasiƙa ta farko ta fito ne daga nazifa Ibrahim Rigan Malam Shagari da Faruk Mahe Karoga a Sokoto. Suka ce muna yabawa jami'an tsaron civil defense a jihar Zamfara bisa kama wasu matasa da jabin kuɗi masu tarin yawa. domin kama waɗannan kuɗi alheri ne ga jihar zamfara da makwabtanta saboda suna iya wa mutane mummunar hasara allah ya sawaƙe amen Wasiƙa ta gaba mata haɗin gwiwa ce daga Hamidu Kalalabu a jihar Difa tare da Alhaji Ila Hakimi. Suka ce salon VOA Hausa da fatan kowa na cikin ƙoshin lafiya. Muna kira ga 'yan kasuwanmu na Nijar da Najeriya. don Allah su ji tsoron Allah su rage farashin kayayyakinsu na kasuwa domin talakawa su ji daɗin azuminsu. To da fatan Allah ya sa sun ji wannan kiran namu amin sun amin. Shi kuma Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar muryar jama'a cewa ya yi haba 'yan majalisar dokoki na jihar Filato ya mai dokar bacci ya bige da gyangyaɗi. Kada ku yi mana faduwar toto a ruwa mana. Rikicin shugabancin da kuke yi har ya sa jami'an 'yan sanda sun garkama majalisar taku. Ya kamata a matsayinku na shugabanni ku nemar ma kanku maslaha cikin ruwan sanyi. Wasiƙa ta gaba kuma ta fito ne daga Shehu Adamu rajau ya ce muna kira ga zababben shugaban najeriya bola tinubu da ya hana gwamnatin najeriya cire tallafin man fetur da ta ce za ta yi domin cire tallafin zai shafa wa gwamnatin shi bakin fenti ne wasiƙa ta ƙarshe ta fito ne daga sani mai lange-lange yalwaya wuri ya ce muna taya musulmi a ƙasar Nijar. murnar rage musu kuɗin zuwa aikin hajji da mahukuntan ƙasar suka yi da fatan sauran ƙasashe za su yi koyi da ƙasar Nijar. ganin irin matsin tattalin arziki da ake fama da shi. Madalla an gaishe ki Maryam Dauda masu sauraro yanzu kuma sai nasihar watan Ramadan Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu suna na Muawiya Abdulkadir Jos daga makarantar Shehu Ibrahim Yas radiyallahu ta'ala anhu. Darsan azumi a kaina wanda nake samu daga gare shi na samun dagewa da kokarin yawaita ibada da yawaita istighfari da yawan salati ga manzalla da yawan karatun Qur'ani tun dama shi wata ne na Alqur'ani wanda Allah yake cewa cikin Alqur'ani shahar Ramadan alladhi unzila fihi alqur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan wannan wata ne na ramadana wanda Allah ya saukar da alkur'ani a cikinsa to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa mu yawaita abubuwa guda hudu a cikin watan ramadana guda biyu yace suna janyo yardar ubangiji shine mutum ya yawaita istighfari da yawan la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yace guda biyu kuma babu wanda ya wadata da su a cikin ku zai ce wai ya wadatu da barin wannan abun ne ya ce mu rinka yawan roƙon Allah Allah ya bamu aljanna mu rinka yawan kuma roƙon Allah daga neman tsari Allah ya tsare mu daga wutar jahannama to wa'annan su ne darsa wanda nake ɗaukan su a cikin azumi yawaita karatun alkur'ani yawaita istighfari yawaita salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yawaita la ilaha illallah eh wannan shine a takaice sunana muawiya abdulkadir jos allah ya saka da alkhairi muna kowa fatan alkhairi a wannan wata mai albarka allah ya gafarta mana zunubanmu wanda ba su da lafiya na gyaran asibiti kuma allah ya ka ba su lafiya mu kuma da muke da ita allah ka kara inganta mana allah ya karbi ibadunmu allah ya sa mana daga cikin wanda za a a wannan wata mai albarka masha allah a huta lafiya masha allah yanzu kuma sai labarai a takaice jami'an tsaro a ƙasar kamaru suna neman akalla kauyawa 25 da 'yan bindiga suka yi garkuwa da su akan iyaka da najeriya magajin garin ako nkanya akwai ya ce 'yan bindigan da ba a tantance ba suna kai hare-hare a kan iyakoki na najeriya rundunar sojan ƙasar kamaru ta ce ta tura sojoji a kan iyakar da najeriya domin ceto mutanen da aka sace da kuma dakile ayyukan 'yan bindigar China ta ci alwashin wayar da martani kan Taiwan bayan wata ganawa tsakanin kakakin Majalisar Dokokin Amurka da shugaban tsibirin tana mai cewa Amurka tana kan hanya mara kyau da hadari Kakakin Majalisar Dokokin Amurka Kevin McCarthy ya gana da shugaban kasar Taiwan Soyin Wen jiya Laraba tare da tawagar da ta kunshi 'yan majalisa sama da goma sha biyu daga dukkan jam'iyyun siyasar kasar. an yi wannan ganawan ne a daidai lokacin da dangantaka tsakanin amurka da china take ƙara tsami da bambancin da ke tsakanin kasashen biyu masu karfin tattalin arziki a kan kasar taiwan ya ƙara assasawa tun farko yau alhamis beijing ta ce za ta ɗauki tsauraran matakan kare iyaucin ƙasarta da kuma 'yancinta sai dai zuwa yanzu ba a samu ƙarin ɗaukar matakin soji ba. shugaban ƙasar faransa emmanuel macron ya karfafa wa takwaransa na ƙasar china shi jinping gwiwa ya yi amfani da kyakkyawar dangantakarsa da rasha wajen kawo ƙarshen yakin da ake yi a ukraine macron ya shaidawa shi yayin gana wasu a beijing a yau alhamis cewa cin zalin da rasha ke yi a ukraine ya yi wa ci gaban ƙasashen duniya lahani china ta yi tayin wani shirin wanzar da zaman lafiya da ya shafi kowane bangare akan ukraine da ya hada da kira da mutunta yauci da kuma kare iyakokin dukan kasashen sai dai bai yi kira ga rasha ta janye dakarunta daga ukraine ba to masu sauraro da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Za mu sake dawowa da wani sabon shiri idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Alheri Grace Abdu da ta taya ni gabatarwa, sai Julie Leathers Gresham wadda ta bada umarni da injiniyar mu ta yau. Ni ce taku Binta Suleiman yaro nake muku fatan alheri duka nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ku huta lafiya ma'asalam amma kada ku yi nisa domin shirin mu na yau da gobe na tafe.